wani taimakonsu da dukiya ce da su bai da za su sa ta cikin aikin alheri sai cikin aikin baɗala, da barna da sharholiya da casu Allah subhanahu wata'ala ya ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah gaba daya shi ma Allah sai watsar da su manta da su shine aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da za a yi maka saboda haka za mu ga a cikin alkur'ani wurare da yawa Allah subhanahu wata'ala ya yi maganar watsi da umarnin Allah watsi da dokar Allah wani abu ne da zai jawo mutun dana sani a nan duniya ya ja masa dana sani a lahira kada Allah subhanahu wataala ya ce man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fanasitaha kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ce duk wanda ya bijirewa wahayina wa'azin da na saukar shine alkur'ani fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle wanda yana da rayuwa ta kunci rayuwa ta wahala wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma kuma za mu tashe shi mu taro shi ranar gobe kiyama yana makaho kana rabbi lima hashartani a'ma ya rika cewa ya ubangiji na yaya ka tashe ni ka tashe ni makaho wa qad kuntu basira wadda a da na zanto ina gani tar kala ka a tatka ayati Allah ce ai kamar haka kai ma ayoyi na suka zo maka wato ana karanta maka ayoyin Allah ana karanta maka maganganun Allah ha sai kai watsi da wannan fa kadhalika al-yawma sa to kai ma a yau haka za a yi watsi da kai to shi kaga duk mutumin da zai manta da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na wahayi baya bukatar ya ji maganar Allah akwai wanda zai zama a rayuwarsa sai ya wata da watanni bai sa maganar Allah da fassarar ta ya saurara ba ko ya karanta baya wannan baya gabansa ba maganar ya karanta alkur'ani ko ya ji tafsirin alkur'ani ko wani alakarsa da tafsiri wata ma in an samu mai ɗan dama dama ne a azumi lokacin da gidajen kafofin watsa labarai duka ake musamman namu na musulmi na arewa ake cika su da harkar tafsiri da wa'azi to a lokacin ne yakan zama masa tilas ya ma saurara in mai sauraron ne amma in ba haka ba ba ruwansa ba abin da ya sha kansa kullum yana sauraron kaɗe sa ne na yamma da na gabas na harsuna daban-daban wannan shine kawai rayuwarsa to yadda ya manta da Allah haka Allah ce to mu kai ma a yau za mu manta da kai don haka ba mu ganar cewa don me aka tashe ka kana makaho Allah subhanahu wataala ya mana tsari <coughs> to amin su saka da alkhairi <coughs> tambayar ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam a lokacin da malam yake magana kan haramcin yi wa kirista happy new ya ce shi ne ra'ayoyin biyu hudu amma kuma malam bai faɗi a wato reference ba shi ne ke so malam ya karin bayani to na sani ba happy new ne magana ba happy new christmas shi ne batun da ne a gurin tafsir da muka yi magana cewa ya kamata a bambance tsakanin kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zamantakewa da kuma shiga harkar addinin da ba addinin ka ba akwai wani abu ya shafi addini shi ma wanda yake sa yana yin shi ne da suna addininsa wani abu ne na na na ibadarsa a addininsa shi yana ganin in yi haka addininsa ya yi to shi maganar addini Allah cewa lakum dinukum waliya din kowa ya rike addininsa yayi nashi kai naka musamman kai in addinin naka wannan abun abu ne laifi ba karami ba kamar cewa an haifi dan Allah ko an haifi Allah ko Allah uku ne da sauransu wanda kuma wannan Christmas din abin da yake nufi kenan a lokacin da aka haifi dan Allah to kaga kai ka wani yana cewa ga wani Allah ne an haife shi a wannan rana kuma kana ce masa ina taya ka murna da an haifi Allah kaga ai magana ce tana da girma kwarai da gaske ko da kai ba haka kai ne a zuciyarka ba to amma dai abin da yake shine a zahiri kenan Ah, wannan shi ne na yi magana kuma na ce abinda duk ya shafi yake da alaka da addini wannan kusan mazhabobi duka ba wani togaciya abinda suke faɗa cewa irin wannan musulmi baya shiga ciki na har ya taya murna a kansa baya shiga ciki ah, na faɗi a lokacin tun da ba karatu ake akan wannan matsala ba da za a karanto littattafai da sauransu duk fatawa ita lokacin fatawa ba littattafai ake karantowa ba ana cewa a duba littafi kaza a shafi kaza a duba kaza wannan in ana fagen makaranta da ake shi ake wannan amma tun da ya tambayi zan gaya masa littattafai daga mazhabobi hudu da na abin nan mazhabar alahanafiya ita ce wacce take ta gaba daɗewa mazhabar abu hanifa ya zai duba littafin ibnu nujaim akwai wani malami ana shirasa ibnu nujaim Ah, yana da littafi sunan shi albaharun na sharhu kan daƙa'iq a ciki ya yi wannan magana hakanan taho malikiya mazhabar imam malik akwai littafin abu abdullah muhammad ibn muhammad ah, ibn al-hajj wanda aka fi sani da ibn al-hajj al-maliki littafinsa al-madkhal al-madkhal littafi ne sananne malaman ƙasar nan sun san da shi sun san shi ashe usman dan fodiyo a cikin littattafansa musamman littafinsa ihya sunna ya yi ta ɗauko maganganu da yawa daga cikin shi wannan littafi almadkhal littafi ne na malamin mazhabar malikiya da ya rayu a karni na takwas yana jin ya rasu shekara 737 to haka na in ka taho mazhabar hanabila mazhabar ah, ahmad ibn muhammad ibn hanbal ta kuma in ka duba littafin kashful kina' kafin mazhabar akwai mazhabar shafi'iyya mazhabar shafi'iyya ita ma mazhaba ce da tana daga cikin mazhabobi waɗanda suke sanannu ana binta in ka duba littafin alfatawal kubra al ta wani malami da ake kira ahmad ibn muhammad ibnu ali ibnu hajar al almakki al-makki daga cikin malaman makka ne malami ne na mazhabar shafi'iyya yana da fatawoyinsa da aka tara ka duba a ciki yayi wannan maganar ya kai kaito abin da yake a mazhabar su ta shafi'iyya cewa haramun ne alfatawa fatawa kubra ko al kubra al a mazhabar hanbaliya ta ce mazhabar ahmad ibn hanbal kuma ka duba littafin kashful kashful qina ah, sharhi ne na littafin fiqhu na na mazhabar ah, ahmad ibnu hambal na ah, mansur al-bahuti shi ma a ciki ya kawo matsala so duka littattafan mazhabobin nan guda hudu ba wanda bai rubuta haka ba a matsayin wannan ita ce mazhabarsa ibn al-qayyim a cikin littafinsa ahkamu dhimma cikin littafin sa ahkamu zimma ya hikaito cewa ittifaqi ne wato ijma'i ne na waɗannan mazhabobi duka akan cewa dukkan wata munasaba ta addini wata munasaba ta addini idan ya zanto ba musulunci ba ne to baya halatta wani musulmi ya shiga cikin wannan munasaba ya yi tarayya da su a cikinta ko ya taya su murna a kanta wanda ya hikaito cewa ijma'i ne da duka mazhabobi so wanda zai zo da wata magana sashe zai zo da magana sabuwa sabanin abin da musulmi na farko duk suke kansa sabanin abin da duk musulmin farko suke kansa ba a taba ma samun wani wata takaddama a kai ba an san akwai zamantakewa da mu'amala ko a wancan lokacin mun yi bayanin cewa idan wani abu ne da ya shafi rayuwa ta yau da gobe ya yi aure ka taya shi murna ya samu aiki ka taya shi murna an masa haihuwa ka taya shi murna Eh, ya samu wani ƙarin matsayi promotion a gurin aiki ka taya shi murna duk wannan babu komai wannan duk abu ne da yake shiga karkashin kyakkyawar mu'amala da zamantakewa eh, ya yi an yadda ba ya shi da lafiya ka ji ka dubo shi ka yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya wannan duk babu ya masa mutuwa ma ka ji ka yi masa ta'aziyya ka ba shi haƙuri ka lallashe shi duk wannan musulunci bai hana ba in wani taimako ma yake so akan wani abin da ya shafi rayuwarsa gidan haya da yake baya da kuɗin biya ya zo yana neman ka taimaka masa za ka iya taimaka masa da kuɗin koda ba musulmi ba ne mutum ne wanda ba musulmi ba kuna tare da shi kuna kyakkyawan hulɗa da shi kyakkyawan mu'amala da shi ka gan shi yana cikin wata hali na damuwa ka taimaka masa wajen ya fita daga damuwarsa ko ba ya da abinci a gidansa ka sayi abinci ka bashi musulunci ya zo har da zakka ma ce akwai al-mu'allafatu qulubuhum a cikin waɗanda kaso na mutanen da ake basu zakka almu'allafati qulubuhum sune ake jan hankalinsu ake kokarin a jawo su zuwa ga musulunci ko don sun shiga ba su yi karfi a ciki ba ko ana mu'amala da su kuma ana ana ganin in ana taimaka musu ta hanyar kuɗin zakka ma za su musu duk wannan musulunci bai hana ba to wannan shine kyakkyawan mu'amala amma ka zo batun addini kuma Allah ce lakum dinukum waliyad Allah ce waddu law tudhinu fayudhinun Allah ya hana akan harka addini kai sako a nan to amma saboda kin gaskiya lokacin da kake wannan magana sai a ce ka ce ka ai zamantakewa mai kyau ya mutum ba za ka nuna masa zaman to duk waɗancan abubuwan duk ba zai nuna kuna da kyakkyawar alaka ba sai an zo kan wannan matsalar ne kawai za ta nuna kyakkyawar alaka saboda haka wannan shine kuma kamar yadda ah, muka faɗa kusan wannan shine duka ah, mazhabobi gaba ɗaya hmm. Da masu kallon mu kuna tare da shirin Fatir Rama ne daga nan gidan talabijin na Rahma kuma muna tare da shi malamin mu Professor Shir Muhammad Sanu Marija Lemo wanda ke amsa tambayar da kuke aikowa. Za mu dora cikin shirin nan gaba kaɗan ku dakace mu. Tsaftar muhalli na da matuƙar mahimmanci da lafiyar jikinmu, ci gaban ƙasarmu da ci gaban garinmu. Mu yi ƙoƙari wajen samar da ingantaccen yanayi a muhallinmu ta hanyar kawar da dukkan wata shara gami da zubar da sharar barkatai mu ƙoƙarin kwashe mu gudanar ruwanmu wanda hakan a wasu lokutan kan haifar da kamuwa da cututtuka kama daga zazzabin cizon sauro amai da gudawa a wasu lokutan ma har ma da ambaliyar ruwa mu tabbata mun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kawar da ɗabi'ar zubar da shara barkatai. sunana aminu usman abubakar mu zub da shara a guraren da aka tanada domin haka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatoyin rahma inda muke tare da shi malaminmu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 to shine ke tambayar shin ya halatta ya masa wannan aikin duba da a cikin su akwai abubuwan shirka ga Allah to wannan shi ne abin da muka gama magana a kansa kafin a tafi wutar rabin lokaci ah, duk wani abin da yake ya kishiyanci addini addini a gurin musulmi shine lamba wan shine abu na farko saboda dan wannan Allah ya yi ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lillah abudun ban halicci mutane da aljanu sai don su bauta min bautar Allah kuma shine addinin addini shine yi kaza bar kaza abu kaza halal ne abu kaza haram ne halal ka yi amfani da shi haram ka nisance shi to kuma tauhidi kuma shine kololuwa shine farkon al'amari wanda a kansa ne kuma komai ke ginuwa dukkan ibadun musalla azumi zakka hajji gaskiya amana uh, cika alkawari sada zumunci girmama iyaye duk waɗannan ayyuka za su gina ne akan tauhidi idan babu tauhidi waɗannan abubuwan duk mutum in yayi su su ne Allah ya ce qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dukkanin su kura za su zama abai daidaitawa za ce Allah ce ka a'maluhum karama alladhina kafaru a'maluhum da ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay kafirai ayyukan su kamar toka ne kamar toka ne kuma iska ta taso mai karfi ka gaya mun ya za a yi wannan toka ta zama to haka saboda babu tauhidi Allah ya abin nan Allah ya sifanta aikin su kamar toka ce da wata guguwa mai tsanani ta taso a kanta babu shakka babu abin da za ta bari saboda haka tauhidi shine farko duk abin da ya ci karo da tauhidi ko musulmi ka gushe masa in ka samu tauhidi to ka samu abin da za ka tsira dukkan musulmin da ya mutu da tauhidi a zuciyarsa ko ya mutu yana wasu ayyuka da ba daidai ba Allah zai kama shi da waɗannan ayyukan ya yi masa ukuba gwargwadon laifinsa amma kuma zai fito ba zai dawo a cikin wuta ba wutar muminai ba ma ita ce wutar kafirai ba wutar kafirai ita ce wutar da eh, Allah ya kira alladhi yaslan nar kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya kaga yaslan nar kubra wanda zai shiga wuta mafi girma kaga ashe wutan musulmi mumini mai saban Allah ba ita ce alkubra ba ita bata kai wannan ba sannan shi wannan da yake kafiri shine sun la ya mutu fiha wala ya haya shine zai rayu ba zai rayu ba zai mutu ba wato zai zama haka dai zai yi ta kullama na jijar na baddalnahum juludan ghairaha shi duk sanda fatun jikinsu suka narke sai mu canza musu wasu fatun liya zuqul azab don su ci gaba ɗanɗanar azaba to in dai da tauhidi to komai zai samu zai zo da sauki ubangiji wata wata'ala zai iya bari a cece ka annabawa su ci ceto salihai ci ceto mala'iku su ceto shi ma rabbul izzati kansa shi ma ya ceto kuma ba wanda za a ceta illa man fi qalbihi mithqal dharratin min iman imani shine tauhidi to ashe kaga duk abin da zai ci karo da tauhidin nan ya kamata duk rubewar musulmi da sakacinsa da addini to kai sakaci da tauhidi don shi ne tsirarsa ranar gobe kiyama to haka duk wannan abu da za a zo maka da shi a ciki akwai maganar allah dan allah dan allah wannan allah allah wannan bai halatta kai ka ba da wata gudunmawa wajen isar da wannan sakon ba yayin da ka ɗau tafireta kake bugawa kana buga wani sako ne da allah ke fushi da shi bayan allah na kware suke fushi da shi sabbai da ƙasa da duwatsu suke fushi da wannan sakon kai kuma kana neman kuɗi ta hanyar buga wannan sakon ka ba da shi don a ci gaba da isar da shi wannan baya halatta saboda haka in wani aiki ya kawo maka da ya shafi wasu ayyuka da ba wannan ba wannan babu komai ta'amuli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi cikin harkar kasuwanci saye da sayarwa da ayyuka wannan duk babu komai ba a haramta ba amma in ya zanto a cikin wani abu ne da ya kunshi saban Allah to wannan ko musulmi ne dan uwanka ba wai ma wanda ba ko musulmi ne dan uwanka da zai kawo maka wata mu'amala wacce take kunshe da saban Allah to haramun ne ka yi masa ba wai saboda shi kafiri bane a'a saboda abin da ya zo da shi yana tattare da saban Allah amma da yau ya zo da gidan shi ne da iyalansa suke zaune wani abu ya lalace a gidan ya ce zo ka taimaka ka gyara mun kana aikin electrician ne ya ce zo ka gyara mun wayarin din gida na ya samu matsala ko kana aikin plumbing kirawo ka kai masa aikin plumbing ko ka gyara masa wanda duk babu laifi amma inda zai saba wa Allah ko abinda zai saba wa Allah da shi wannan shi aka ce baya halatta ka yi tarayya a cikinsa ko gare da musulmi ko tare da wanda ba musulmi ba Allah ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan ka ku taimaka wa junanku akan abin da yake saban Allah ne ko kuma ta'addanci ne to shi mai tambayar da yi tuni malam ya amsa tambayar sa wanda yake cewa <clears throat> shin ya halatta mutum musulmi yayi wa kafiri wanda aiki ko karatu ya hada su wuri daya addu'a idan wani abin alheri ya same shi kamar Allah ya sanya alkhairi wannan tuni malam ya amsa wani eh, ya halatta in gagawar shi ya samu wani abu na alheri wanda ba saban Allah ba wani wani promotion ne samu a cikin aikin saban Allah kaga ko musulmi dan wanka ne ba za ka yi masa wannan fatan ya wato masa kyakkyawan fata akan wannan ba amma idan haihuwa aka yi masa ko wani kwangila ce ya samu ko wata wani promotion ne aka yi masa a gurin aikinsa ko matarsa ta haihu ko wani nashi ne baya da lafiya ya warke ko shi baya da lafiya ya samu sauki wanda duk ba wani abu ka taya shi murna na ya je ya duba ba ya hude. a gida ba shi da lafiya wannan kaga ba sha'ani ne na wani abu ne ma da zai kara jawo hankalin sai fahimci cewa addini addini mai kyau amma in yana shirka da Allah kace ce ka sa shi kuma ka ka zo ka ce masa ya daina ba kyau jiya kai kake ce masa kana masa murna kana masa hafi da wannan saban Allah kuma gobe ka zo ka ce masa saban Allah ne ya daina kaga akwai contradiction akwai tufka da walwala wanda bai dace a same shi a cikin maganganunmu ba hmm. to sai wannan yake cewa mala lokacin da mutum ke sallah ina aka fi so idanuwansa kasa wato sirka kalla yayin tsayuwarsa ko ruku da kuma zaman tayya sannan waɗannan wurare ne na siya hani idanu sirka kallo a lokacin da mutum yake sallah to wannan maganganu ne daban-daban na malamai kamar a mazhabar malikiya su ce suke masallaci dukkan su sun yi ittifaki akan cewa zai fuskanci alƙibla wannan bil ijma' kowa ya yarda cewa masallaci alƙibla zai fi wallo wujuhakum shatar masjid haram ah, amma su malikiya suna cewa idan mutum ya tsaya a sallah zai kalli gabansa ne wato zai kalli gabansa ne kaga ba zai sun koyar da kai ba ba zai daga zai kalli gabansa ne abin da tutar su abin da suke faɗa kenan Ah, ma wasu daga ciki kamar shafi'iyya da da hanabila da hanafiya su suna cewa zai kalli zai sun da kan sani sai zai kalli inda yake sa idan sani wato zai kalli inda zai sa goshinsa ya sujjada kamar hanabila abin da suke faɗa kenan inda zai sa goshinsa a nan zai kalla sannan in yayi ruku'u zai kalli inda ya kama gwiwoyinsa sannan ya tafi sujada ya kalli inda zai sa hancinsa wato inda yake sujjada inda hancinsa yake to suna wannan bayanin babu wani nassi sahihi akwai nassin da yake cewa ku sa idanuwanku a inda kuke sujjada ku sa idanuwanku a inda kuke sujada to wannan yana da rauni mafi inganci shine hadisin usama da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ka'aba har ya fito idanunsa bai kau daga inda yake sujada ba fama ta jawaza basaruhu mawdi a sujudi kaga wannan shigar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ka'aba raka'a nafila biyu nafila raka raka'a biyu to kaga ashe a lokacin da yake nafilan nan idansa yana kallon inda ya sa sujjada wannan shine mafi ingancin abin da aka samu amma akwai ruwa da take cewa masallaci zai sa abin dinsa ne lokacin da yake da yake tsaye to wacce hadisi na usama shine mafi inganci a cikin babin in yana tsaye ya kalli inda yake sujjada in yana tsaye kalli inda yake sujjada kuma ta fuskar ma'ana wannan zai fi zai fi zai fi masa samun masa da khushu'i zai fi samun masa da khushu'i nutsuwa a sallah domin yayin da ka kalli gaban ka totar a miƙe to dukkan wani abin da zai gitta zai kai ya komo zai daga daukan hankalinka sabanin in kanka yana kallon inda za ka yi sujada inda za ka yi sujada ba wanda zai gita maka ta nan ba abin da zai gito sai zuciyarka ta fi samun kushu'i ta fi samun nutsuwa to ga ashe sa idan ka inda za ka yi sujada ya fi ta fuskar kushu'i Allah ya yabi masu kushu'i a sallar su wallazina fi salatihim khashi'un ka yi abin da zai samar maka da kushu'i a sallah wannan shi ya fi kamata Ah, sannan kuma suka ce ya fi dacewa da yanayin wanda yake gaba ga ubangijinsa wato kana gaba ga allah subhanahu wata'ala wato ka ka yi ƙasa da ganinka ya fi a ce ka miƙe kanka kamar kana gaba da wani wanda yake da kake jin girmansa kake ganin haibarsa kake ganin kwarjininsa ba za ka je ka tsaya gabansa ka miƙe kanka ka dalla masa ido ba za ka ɗan sun koyar da kanka ne ba kwa ma ido da ido da shi to ya fi alamar nuna girmamawa da nuna cewa ka zo gaban wani babba to wallahi masalul ala yayin da bawa zai tsaye idansa yana kallon ƙasa to ya fi nuna hai'a wato yanayi na girmamawa da natsuwa saboda sama da a ce ya kafe kansa ya ɗaga shi to sannan wuraren da ba a san. a abinda ba a so a yi a sallah ba a san na farko karkar kauce alƙibla sannan ba a san waiwaye ba a san waiwaye a sallah ya zo a cikin sayar bukhari hadithin aisha da ke cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama an iltifatin rajul fi salah فقال sallallahu صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da waiwaye a sallah nabi ya ce wani abu ne da shidan yake sata daga cikin sallar bawa wato wani kaso ne na rabu da shidan yake samu a cikin sallar mutum gwargwadon yadda ya cika waiwaye gwargwadon abin da shidan ya rika fusga daga cikin ladan sallar sa kenan saboda haka kaga waiwaye a cikin sallah makaruhi ne wato abu ne da ba a san shi sana daga kai sama wannan baya halatta daga kai sama ya fi ma waiwaye muni a sallah mutum ya daga kansa sama yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kice ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama wa hum fi salah ma balu aqwamin yarfa'una absarahum fi salati ila sama me ya samu wasu mutane ne suna sallah suna daga kansu sama yace la yantahiyanna aqwamun min rafi'i absarihim ila sama aw la tukhattafanna absaruhum ce masu daga kansu sama suna sallah ko dai su daina ko kuma Allah ya wuce ma ganin nasu wato sun cancanci ubangiji subhanahu wata'ala ya raba su da ganin su ma ya raba su da idanunsu akan wannan abu da suke wannan shi yake nuna haramcin yin hakan To da har aka faɗi wata ukuba mai tsanani ga wanda yake daga kansa wato wanda yake daga kansa sama ya cancanci ma ubangiji subhanahu wata'ala ya raba shi da idansa to kaga ya nuna kenan daga kai sama a sallah haramun ne to wannan su ne su da suka zo akan abin da aka hana a yi a sallah to sai wannan yake cewa ya kasance yana koyarwa ne a makaranta mai zaman kanta kuma kowane aji malamin sa ɗaya ne tun daga karfe 8 zuwa karfe 6 na yamma ya ce ya kasance su sallar azhar da la'asar a makaranta amma kuma kuma makarantar bata ba da damar malami ya fita zuwa masallaci ba sai dai kowane malami ya yi limanci a cikin ajinsa tare da ɗalibansa duk da cewa makarantar tana kusa da masallaci shi ne ka cewa malam ne hukuncin wannan sallar tasu to sallar su ta yi ba wai zace ba ta yi ba sallar su ta yi sai dai a maimakon a ce kowane aji da limamin su ya kamata a ce a makarantar ana fitowa gaba ɗaya lokacin sallah a yi gaba ɗaya a zan limami ɗaya ne ɗaliban maza su yi sahu mata su yi sahu makarantar maza da mata ne sahu maza a gaba na mata a baya liman ya ja su sallah wannan ya fi dacewa akan kowane aji kawai da sallarsa matukar dai akwai gurin da zai hada su sai dai in ya zanto a makarantar watakila akwai karancin gurin da duka ɗaliban za su haɗu su yi sallah babu isasshen gurin da za a yi haka ya zanto tilas bisa ga larura sai dai kowane aji su yi za su sallah ta wannan babu komai wanda yanayi ne na larura babu yadda aka iya ita larura suna da hukuncin ta daban amma in ya zanto a makarantar akwai filin da zai ɗauki ɗaliban duka mazansu da matansu su yi sallah to ba daidai ba ne a ce kowane aji da tashi sallar kasancewarsu kuma ba su fita waje ba su yi sallah su dawo wannan babu shakka akwai wahalarwa akwai mashakka musamman ma ɗaliban makaranta a ce su fita su je su yi sallah sannan a dawo da su cikin makaranta an san cewa wannan wani abu ne mai wahalar gaske in za a iya zuwa a yi sallah a cikin minti goma sha biyar a dawo aji to sai ka ga cewa ana nema a share awa ɗaya ma wajen a dawo da kan ɗaliban a shawo kansu har a dawo da su cikin cikin aji sau wannan ba zai zama da laifi ba don ba su fita sallah waje ba amma kuma yana da kyau a ce cikin wato farfajiyar makarantar suka haɗu suka yi sallah su akan kowane aji da nashi sai dai idan ya zanto kamar yadda muka faɗa akwai rashin filin da zai iya ɗaukan ɗaliban gaba ɗaya to kuma wannan larura ce da za ta iya ba da dama kuma su yi sallolinsu a cikin ajujuwa kowa da limaminsa to ne ke cewa malam menene ingancin cewar allah yana tayar da wani salihin bawansa wanda zai yi kira ga addini ko kuma kariya ga addini duk bayan shekara ɗari a ba haka hadisin yake cewa ba abinda hadisin yake cewa hadisi ne sahihi yana cikin sunan usnad imam ahmad inna allah ya ba'athu ala hadhihi al-umma inna allah ya ba'athu li hadhihi al-umma ala kulli ra's mi'ati sanatin man yujaddidu inna allah inna allah ya ba'athu ala kulli ra's mi'ati sanatin man yujaddidu hadhihi al-umra ummati amra diniha wato a kowace shekara ɗari a kowace wato bayan shekara ɗari Allah yana aiko wa wannan yana tasar ma wannan al'umma mutumin da zai jaddada mata addininta wato su ne ake cewa mujaddidun ce mujaddadi wanda yake jaddada wa al'umma wato ya sabunta mata ya dawo mata da abubuwan da ta manta ko ta lalata na addinin ta dawo sabo addinin ya dawo sabo a fahimce shi yadda yake ba kamar yadda aka lalata shi ba an sani cewa annaba abin nan al'ummomin da suka gabata musamman al'ummar banu isra'ila duk sanda abubuwa na addini suka rikirkice to sai Allah aiko wani annabin kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun eh, annabi yana cewa inna bani isra'ila kanat tasusuhum al-anbiya banu isra'il annabawa ne suke jagorancin su kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun akhar duk sanda annabi wani annabi ya mutu sai Allah ya tayar da wani annabi shi kuma ya maye gurbin wannan annabin da ya tafi haka Allah ya ta aiko annabawa a cikin banu Isra'ila shi yasa babu al'ummar da Allah ya aika wa annaba kamar banu Isra'il annabi Musa yana cewa su tuna ni'imar da ayyukuru ni'imatallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya ku tuna ni'imar da Allah ya muku ya sa muku annabawa haka babu wani wata al'umma da ta samu annaba kamar banu Isra'il don sanda wanda ya tafi sai wani annabi ya zo to shi kuma shine zai yi rika jaddada wasu abubuwa da suka lalace a cikin wannan al'umma waɗanda suka karkace dawo da su kan hanya ita wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo na ƙarshe wa khataman nabiyyin ma kana muhammadun muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Allah ce annabi bai zama ba ga ɗaya daga cikin mazajen ku sai dai ya kasance manzan Allah ne kuma cika makin annabawa yana cewa la ya ba'adi ba wani annabi kuma bayana da babu annabi bayansa addinin sa ne zai ci gaba da zama shine addinin kowa da kowa a duniya har tashin alkiyama za a zo wasu lokuta da addinin zai rika shiga cikin wani hali za a manta wata koyarwar za a samu wasu ɓata gari kuma za su zo su ma su kawo wasu abubuwa su cusa a cikin addinin a manta da wasu sunnoni na addinin to ya za a yi tun da ba wani annabi da za a yi ku shine annabi ce al'ulama warasatul anbiya su kuma malamai su za su gaji annabawa su kuma za su ci gaba da raya abin da annabin nan ya bari na gado gadon ilimi da ya bari saboda ita su waɗannan malamai a nan suna aiki irin yadda annabawa suka rika yi a lokacin banu isra'il to sai zanto a cikin malaman kuma za a samu wanda yake mujaddidi zai iya zama mutum ɗaya zai iya zama sama da haka kalmar man yujaddidu man ɗin nan tana iya ɗaukan sama da mutum ɗaya tana iya ɗaukan a cikin shekara ɗari allah ya ko mujaddidai allah tasar da mujaddidai da yawa ko dai a yanki yanki kaga cewa a wani yanki wani shi ya jagoranci dawo da mutanensa zuwa ga addini a wancan yankin wani shi ya kamar yanzu misali nan kasar hausa na cewa mujaddadi shehu usman dan fodiyo kaga shehu dan fodiyo tajdidin sa iya yankin kasar hausa yayi amma ba kasar hausa bane kawai musulmi akwai wasu kasashe eh, wanda su ma duk musulmi ne akwai can yankin laraba akwai can yankin mutanen asiya indiya pakistan akwai yankin mutane abin nan indonesia da sauransu duk su ma duk musulmi ne suna nan dandazon musulmi to su ma inda za ka bi tarihi sai ka samu a daidai wannan lokacin da shi usman yake ta fafutukar da da mutane kan hanya a bar tsafe-tsafe da bautar gumaka da neman taimako gurin aljanu da wasu abubuwa da suka saba wa shari'a za ka samu su ma a wancan yankin a daidai lokacin kuma shi ma akwai wani wanda shi ma a lokacin anan yana ta gwagwarmaya da mutanen wajen kaga a lokaci ɗaya an samu mujaddadi sama da ɗaya ana iya samu mujaddadi a fanni daban-daban na ilimi a lokaci guda a samu wani mujaddadi a cikin harkar fiqhu wani a cikin hadisi wani a cikin tafsiri wani a cikin aƙida wani kuma dukkaninsu kowa ya zo da wasu ayyuka da za su ƙara raya wannan abin bayan da ya yi sanyi ko ya mutu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 da kuma mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to madadin shi malamin namu al professor sheikh muhammad sani umar jan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kinan kano